Sama da mata 180 ne aka yaye kuma suka amfana da tallafin da cibiyar koyar da sana'o'i ta Katsina Vocational Training Center ta basu. A ranar Alhamis 29 ga watan tara na shekarar 2022 aka gudanar da bikin yaye ɗaliban da cibiyar horas da matasa sana'o'i mai suna Katsina Vocational Training Center a Turance suka yi a babban ɗakin taro na sakatariyar jihar Katsina. da yake gabatar da jawabinsa gwamna aminu bello musari wanda ya samu wakilcin shugaban ma'aikata na jihar katsina alhaji usman idris tuni ya ce gwamna masari ya jinjina ma wannan cibiya kuma gwamnati a shirye take ta ba da dukkan goyon baya da suke da bukata a nashi jawabin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma farfesa armaya hamisu bici ya ce to in ba aka samu kungiya irin wannan ta kasance za ta zo da ba matasa ta koya musu sana'a kuma ta ba sa abin tallafi da za a je amfani da shi wajen wannan sana'ar ya kamata duk wani da suke cikin wannan kungiya saba musu kuma ya haɗa Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa. wanda ya wannan kungiya Allah ya cikin shaita fita mishi mutum ne da aka san shi mai kokari mai kishin jama'a su kuma da suka asasa wannan kungiya su ma mutane ne masu kokari eh, masu daraja masu taimakawa ko kuma a bangaren mu na makarantar da ke dutsen mata da ke dutsen ma mun yi alƙawari za mu taimaka wannan kungiya da dukkan abin da take so wajen tafiya da wannan aikin Allah da take yi ina da ma'aikata da suka kware a harkar aikin noma wadda jihar katsina suna san da aikin noma da kiwon zamani da kifi awaki tumaki shanu har da ma kuma muna da kafin mashin santa da aka kashe kuɗi miliyoyi aka gina shi sama da miliyan naira miliyan ɗari wajen koyar da matasa da mata harkar hannu da za su sana'o'i muna da manyan mashina na ɗinkin zamani na yin aski fito da salon da fiyawo da tebur wuta da sabulai da man shaba. wannan kungiya muna kan koyaushe take so mabu da take domin ta kawo matasa da mata don koya musu sana'a kuma za mu ci gaba da tallafa mata da dukkan ma'aikatan da suke wannan guri domin a koyar da matasa da mata sana'o'in zamani wannan abin ni kai na da shiga cikin koyarwa da dukkan wani ma'aikaci da ke da ƙarfinsa kuma duk abin da suke so da Allah za mu taimaka musu da Shi ma a nashi jawabin babban bako na musamman a wajen taron farfesa Sani Abubakar Lugga tsohon wazirin Katsina na biyar ya yi jawabi akan matasa rashin aikin yi da tsaro da kuma zaben shekara ta 2023. Farfesa Lugga ya ce. Ya wajaba ba ta dukkan taimako da ya kamata domin wallahi kun ji muddin matasa na yawo ba a yi muddin 'ya'yan wasu za su je su gaba digirorinsu a kasashen waje 'ya'yan wasu su wata bakwai takwas suna zaune gida ba abin yi muddin waɗannan malamai na jami'o'i an yi iya su haƙoƙinsu an basu da yunwa da su da iyalansu to haɗarin ba ya wuce haɗarin boko haram da makamantansu domin boko haram da waɗannan ya ta'adda an sai inda suke daji suke da an so da an gama da al'amuran su doki amma ba waɗanda ke cikin masifar noma da rashin aikin yi suna ba akan kowane titi domin tunani wata yi ya nuna kasashe da yawa muddin shugabanci ya rauni ya bar jama'a cikin bala'i nudin jama'a suka rika ganin shugabanni cikin ni'ima su cikin wahala taurar da wasu suka tashi suka juro yanzu ka ɗaukarin ka suna kowane titi za ka samu mutane da ke cikin wahala wannan jama'a in suka tunzuro ina shugaba zaya yan sandan shi wanda sojoji shi su za su fara duka don ba yadda ba a yi tunani idan yau kana tafiya gabanka da bayanka da jami'an tsaro to a yi tunani ba in allah ya so jami'an tsaron nan da su da ba su ɗaya ne muna ji muna gani shugaban ƙasa biyu allah ya ɗaura su a cikin gida da yake nashi jawabin alhaji isa da salisu ruma ɗan wairan katsina ya ce bahaushe ya rabu da sana'o'insa na baya matasa a yau sun rena ƙaramar sana'a shi ma wannan ciwo ne da ke damun matasanmu a yau dan were ya ci gaba da cewa dukkanin waɗannan matsaloli da ake magana suna faruwa ne saboda al'ummarmu mun raja'a ga sakin reshe mun kama ganye kuma mun mota wannan shine babban matsalar da ta yaya kai haka na lissafta abubuwa guda shida waɗanda su ne na lura suke matsalolinmu a na farko dai akwai matsala wadda daga gibi shan ba a yi magana a kanta ba daga da tsarin gudanar da iliminmu na zamani dukkanin matakanmu na ba da ilimi na firamare na sakandare da kuma ilimi mai zurfi an samu wani gagarumin gibi da ya ki tafiya daidai da tsarin rayuwarmu da muka ɗauko ta iyaye da kakanni ta yaya take al'adar bahaushe shekaru aro aro ta jingina ne baki ɗaya ga abin da ya jibinci abin da ake ce ma fasahohin hannu na bahaushe wato a samu abin da za a sarrafa a biya bukata ta rayuwa kuma dukkaninsu wata tajin gina ga wata idan ka tafi farauta za ta ba ka fatun da za ka zo ka sarrafa wa duku ya aiki idan ka tafi noma da kiwo suna taimakon juna idan ka tafi kira ita ma duk da kaji ba sana'o'in babu wanda za ka yi ba da ba to na ga an yi farga amma farkar jaji. me yasa ta zama farkar jaji a matakin jami'a na ga an sanyo da ilimin koya sana'a 'yan shekaru biyu uku bayan da suka wuce ana an koya ma ɗalibai sana'o'i to wannan tsari na ilimi da ake gudanarwa na ji daɗi da shi mai girma shugaban taro shi ne shugaban jami'a ta kuduma tsarin gudanar wannan na ilimi ana koya ilimi ba tare da jingina da wata hikima ko fasaha da za a iya fito da wani abu da za a aikata da hannu a samu sana'o'in da za a gudanar ba sai an dogara da gwamnati ta samu aiki ba shi yasa yanzu aka ce za a ɗauki aiki kafin yau da an busa wutar ɗin za a ɗauki aikin za ka ga dubban mutane matasa sun zo da takardun su amma babu aikin da za a ba su amma idan da sana'o'i haka wasuwa, to ina tabbatar maka daga ɗan lokacin da aka shigo da kwas ɗin koya sana'a a jami'o'i yanzu musamman mata wasu za ka ga 'yan mata suna 'yan sana'o'i gwamnati take a gidajen su yana ɗauke musu hankula daga yin ba daidai Al'umma da dama ne suka tofa albarkacin bakin su a wurin taron daga cikin su akwai wakilin mai martaba sarkin Katsina, shugaban kwalejin koyar da aikin malinta ta jihar Katsina, sai mai ba gwamna shawara mai turaka aljanu da dai sauran masu ruwa da tsaki karshen rahoton kenan Awal Ahmad Shago Mobile Media Crew.